Muna da fargaba abinda muke so a fannin Por shine al'amura su daidaita su gudana yadda ya kamata. Ya dace a tsara farashi wajen awon kaya. Sannan kuma a nan suna son rubanya batantin da ya kamata mu biye ne duka da yake muna cikin ƙawancen haɗin gwiwa na bayar da sararin kasuwanci a yankin ƙasashen Afirka cewa da sai da yawo. Kuma abu ne mai matuƙar wahala a gare mu musa abin da aka rage rage a cikin sabon tsarin nasu wanda ya shafi kuɗi ne da ake biya da duka mota da ke dakon kaya ya kamata a samu wata yarjejeniya ta bai ɗaya da hukumar da ke kula da tashar teku kenan su yi amana da wannan sabon tsari babu fargaba kuɗaɗen da za mu biya da kuma kuɗaɗen kula da kaya a ɓangaren kamfanonin tsarin zai sake ba kamar a da ba inda kwantina mai kafafu arba'in muna biyan miliyan ɗaya ne a yayin da kwantina mai kafafu Libya. yanzu dai wajen tashar alada bai kamata a zuba yawan kudaden da ya kamata a zuba ba kuma kamfanoni ne ya kamata su ɗauki ɗawainiyar komowar kwantinonin